wanne? Na نعم شيء كلام تقول يوابا kiyan haɗa su da wakilin su na kana ana nuna daidai suke ke ka ji ma gaba ɗaya hadisi na cewa ba za ka ce insha Allah wa shi ita saboda wawun yana nuna ma'iyya to balle wakilin suna Ta kaga wakilin suna ya nuna daidai suke kisa aka ce yayi banna aiwa eh, eh, asa rasulullahi haka dole a ware su wa man asahu wa man Allah, wa man asahu in an waje wakilin suna ma sai dai zai ba da wahalan a gane ina zai koma zai za magana ta kwere dai a kira suna dole a bayyana zahiri a cire mazu mari ba yake alwajihul khamisu wal arba'u annahu sallallahu alaihi wa sallama amara al-musalli bil layli ya umurci mai yin sallah da daddare idan na'asa an ya zahaba ko an zahaba faliyar ku ya tafi bacci kawai kana sallah kana gengedi kana sallah kana gengedi to maslaha yi bacci kawai tun da ba farilla bacci ba saboda karshen ta kada yi gari wajen sallar nan ka dinga zagin kanka kuma ka zagi Allah wa qala Allah ya zahabu ya yastaghfiru mai yiwa ya tafi ina neman gafara ko ya subbu nafsahu فأمره بالنوم لئلا تكون صلاته في تلك الحال قد صلى الزمن بريئة عن يأتي إلى سبه لنفسه وهو لا يشكر لكلبة النوم الوجه السادس والأربعون أن الشارع صلوات الله عليه نهى أن يخطب الرجل يا هنا ومتين ينمي أولي على خدمة أخيه wannan idan rakanawa amma a farkon nema ya halatta a nema gaba ɗaya wanda ya yi nema ya yi bayanansa wannan ma yi nema ya yi bayanansa ita kuma ta duba ka tantance wanda take ganin za ta iya zama da shi gabanta ba shi ne zai zauna masa da ita ba to bai kamata ba ta yi masa shuru ba ta so a an kama mata ta zauna da shi yaya yayin ciki. Hmm. a ɗaura auren daga ta gokare masa wannan ta saba sannan kuma shi kada ke iya eh, lalle sai ka aurewa ne ba maganar lalle wa kike so wanda in kika zaɓe yake bu hafa uzuri ba wani uzurin da zaki kawo a'a mu ba yi wace a'a da da bincika shi da kyau tambaye shi da kyau zauna ki karanta duk wani abin da kike ganin za a yi kada ki zo da harshe kada ki rudu da kaza daga nan shi ita in aka daura wajen sai ce to kwaye hakuri hakuri da juna kar ku dauka soyayyen da kuke kana nan za ta dore ta wace wata rana za gan ku a rana ran da aka gan ku a rana ku yi hakuri hmm. To. ta biyu to yanzu soyayyen da suke mai ya tashi ba ta shi kuma yace yanzu ne soyayya shi suka kawo kuma ba ya ɗaure masu shi hmm. ba zai tafi ba kuma ya ce wani ya ba ta ba wani ta tana shawara an kawo min a bai kamata ce ita za a kira ba ta da albarka kinanniya ce menene ba ki son a sa? me ye ba musulunci ba ka kawo abu a kowal shi nan? amma sai ka ta zaƙo shi har aka yi wannan auren aka yi kaza ke ba za ki mai da ni tsohon banza ba gaskiyan shi har kika je kina so ta kai zaman haƙuri da yake nake kasa yi wannan ba zai yi ba ba shi da amsa a gaba ki a sai dai in yanzu gaban ka kan bai so da yake mashi ne ba ya yi a'a ina yin dukkan komai amma karshen ta za ka yanke shekila akwai takurawa ya hana mata walwala don yanzu in ka sake yaran nan a kan waya in yi ce ba za ta mallin soya ba ana yadda ce ba ta san shi kamar yadda ba ta san birauna akwai wa za ka goyi baya baka ga Sa'id bin al-Musayyib ba da yake ya bashi yake yake shi da yake lokacin da yake yake idan ka ga dugudugu dauke sanda ka jibge ta tukuna ba ku gwan bai ta to yanzu a bata daman farko balagajiya ce balagajiya ce to yaya ta koyi yi haƙuri da juna ya yi to shi ke nan fa dole sai haƙuri duk wanda za ta aura a duniya sai ta samu abin da ba ta so tare da shi kuma yanzu ne kace kai kana neman mai kirki ta ba ki wani zo yanzu kuma ina neman zai aure amma ne san mutum ne kirki na ce to babu nake da gaske ke ga maka wallahi babu idan wanda za ku zauna ku haƙuri da juna amma in dai mutum ya kirki ne kila ta karanta hadisa ka karanta wake ce ka karanta irin ta kake ne wato babu wa'annan matan da kake gani a rubutu a yanzu sun babu ka zo in Allah ya taimake ka ko ka shirya ko ka bi Allah ko ka zuwa ga Allah Allah Allah in ya karɓe ko sai ga ya sai ta ko ya yi mene din ko abun ko ta gidi amma dole da gaskiya da ƙarya ne ba dole aka samu gaskiya da ƙarya Ina gaskiya ake aka koma wani kama ƙarya ne ba za a shirya ba wannan haka ne ba wani maganan yana a ce ne amma wannan sai an ji ko ya faru wata da gaske ne ba ya sallah wata da gaske ne ba ya kaza yanzu akwai wanda ya zo yi bani labarin yassa ɗane ya ce shi yaron ɗalibinsa ne yasta dai ta fa aka ce masa zai zo ya ke to yanzu ina masu neman aka ce a gurma akwai masu neman kana ka ya ka nemo shi shi na ɗan ke nan gaba in na kirki ne ka sani in na banza ne ka sani ke gaskiya ne ya dauka ya bashi to daga nan suka je suka zauna da yar shekara ɗaya biyu da suka haihu ya ya daina tsara da ita kwata-kwata ga yin irin wannan da ya kaga ba magana ka goyi baya shi isa dole ba ko fatawa ba a amfani da fatawa sai sun baya maka sami a nufi in bai ka gamsu ba ka tambaye su duka ai ba ka kuma na gama ba da amsan ba ka ji kuma in yi ma shi kenan bai ma ba ka sai ka je ka yadda kake so idan ka ji su duka aka ce irin wannan ne sai da ita shi ma yi masa da ga uban a zaune uban shi ga abokan uban ga uban yarinya ita shi gaskiya fa ba zai tara da ita ba Ki ciro kwandam ɗin na gini zai tara sa ya sa wanda ba kutan sa wannan to shi ne aka ce yanzu kai ke bare ka cewa a dole ka saki zuwa ta wannan abu ne abu eh, ba zan iya ba da an ba wasu da ban san su ba duka kuma kai ma baka san su ba kamar ni din ne inda ba za ka ci ga laifin mijin ga laifin ta ba ba ita za ta ba ha wannan duniya take nema duniya take nema ki je ki zanna in za ki gudu za ki sadu da Allah gudu kina son za ki koma karuwanci ne ki je ki buɗe shago son da yanzu kina da yanki kuma ra'ayi ne in an zo a gaban ka za ki mata yanzu an karbe ta daga nan ka ta zo in aka ta halala ta ma a layin ku za ta kama ɗaki in ga karuwancinta gwamnati ta ɗaure mata jiki. haka ke ciki yanzu yanka in ka ja ka ja rabu da ita duniya zai dawo da ita ya eh, za ka zo ka bayan ta kan ƙarya ta ja ka ja ta shi ta zai kyau ne ba zan ballanta na kana almajiri da yanzu kamar ne da ake so yanzu mara ya so yi a samun an hannu da kafa a nuno ne a ce ga algar kawai da jin labari ya ci zarafin yasta ya ɗaure ta ya mata kaba, ya mata kaba, ya mata kaba, dole shi ka karɓe ta shi na ta so ainihi za a zo da 'yan sanda da sojoji menene a zo a tufa ka a gaba a sa maka ranka a ce ka. a fara duniya shi ne sa su. sai sa yanzu kaka wani dogon jihar da su in hmm, kai kai ya to zabi da in za ki zauna da ni bismillah za ki bi kaza in ba za ke zauna da ni ba kama gaban ki sai ma uwar kama gaban ki in ita ta zuga ta da ba zan je na san shi ne target ɗin inda a ai dole ne yanzu musa eh, na jin mutane sa gazol fikiri yanzu farilla ne dole ne kai gazol fikiri domin kada a waye a cikin mutuncin musulunci ta dalilin ka tun da abun a watsa suke da gaskiya ba ka da mata inda za ka je ko ka kare ta ba za su rare ka ba da an yi daga ce wai ya ce shi bai yi ba wai ya ce shi kaza wai ya ce bisi ga tattan ribi amma na su ce ne ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza wai ya yi mata kaza ya yi mata kaza kada aure an kwa yanzu mata na je masu tsoron Allah ku bi iyayenku amma kun kuma za ku bi su ba kanku don saboda mene ne maganar da aka yi da rabu da shi to kafin ma ka ce daga rabu da shi kame ma ce kai rabu da shi ni na ba ni ma na rabu da shi ke zaɓo yadda kike so amma farko za a baki hakin tun mutum na wasu karo shi ke nan sai shi lokaci ya yi lokaci ya yi shi kenan sai lokaci ya yi ka je ka wani ma zai kasanta ganta wani ma zai ka je ka ganta in akwai wani in ku babu wani to hatta ne shi din ne shi din ne aka ce za su yaga da ta gaskiya ba na son su ba wa shi kana an gama gidan ki ba ki da ta ta karatu amma fa kada in ganci tare da wani kawai ba dole ne ban ne ba za ki kawo ba zan ci gaba da shi yadda ke har inda za su nan kuma kasan yadda za ki yi suna wani kitama a nan ina ko ba ba ina na tsaya yawwa ne na ce a ce an yadda yanzu kawo kayan kawo kawo kaza ba kai ba daura ba wani ya eh, ya nuna yan ko ya nuna ko ya nuna isa ko ya nuna addini bai nuna shawo oh, ba wani na addini yanzu an riga an karɓata amma farko za ku nema tare ba gaba da juna kamar yadda alaƙa da ce a kai shi ɗauye samu alaƙa mai a kai haka ya yi kai a kan nan wasu gida ne wani ke sai to kaga ta ka ba shi lokaci wani na baka nan da lokaci kaza ya tsaya ya tsaya ya tsaya ya tsaya yadda ta jiki ai maka sayar masa in bai ma ka to shi kenan yanzu wani zai iya zuwa ya sayar amma lokacin da yake sayar din nan bai halatta wani zai sayar au ya biya ala bai'i akhihi ko ya sayar akan wa dan uwansa ya sayar ya sayarwa da wannan inda wani ya zo da ƙarin kuɗi sai ya sayar masa kaga ganin bai halatta ba Wama zaka ila annahu zari'a da tafaqudi. Hanya ce ta bada juna. Ka dubi zaka yi in kai yanke to ba ka koma baya. Da abi. Fa qiyasu hadha annahu la yastajiru ala ijaratihi. To haka ma ba za a ba da haya akan hayan wancan ba. Allah ya ainihin wilaya bai neman shugabanci wala mansabar ala ta akhihi dan uwanka ya zan yana son wannan abu to bai kamata ba kama zaka illa li annahu zari'a wata hanya ce ila wuqu'il adawati wal baghda bainahu wa bain akhihi ya isa ya isa kuma ya Allah assalamu alaikum ne